Hukumar EFCC na ci gaba da tsare 'ya'yan Sule Lamido biyu Aminu da Mustapha kan zargin badakarar Naira biliyan goma. EFCC dai ba ta nuna alamun gurfanar da waɗanda take tuhumar nan take ko ko litinin ɗin a gaban kotu ba. A inda nake magana da kai ana ci gaba da yi wa waɗanda ake tuhumar tambayoyi. in ji jami'in labarun hukumar wilson owojeren na tambaye shi to yanzu za ku kai su kotu kenan Uh, I am not in position to say it ya ce, "A ni ba na matsayin da zan ɗaurar da wani abu akan wannan lamarin. Ya dai dogara ne ga masu bincike da kuma irin amsar da waɗanda ake tuhumar ke badawa, da hakan zai iya jinkirta zuwa kotun. Da haka dai Wilson ya ce ba magana zuwa kotu litinin ɗin nan, kuma waɗanda ake tuhumar na nan helkwatar EFCC a Abuja. take dai sakataren karamar hukumar mai gatari a jihar jigawa alhaji adamu abubakar ya ce wannan bita da kullun siyasa ne kuma siyasa irin ta burga duk ba za ta kai mu ga wani abu wanda ake zato ba su suna girma gama su ne jam'iyyar pdp su ne ma wanda suka kori soja daga ainihin mulkin najeriya wanda a yau kowa ke walwala ke ya samu damar faɗar albarkacin bakinsa duk demokradiyyar da ake yin ta su ne kashin bayan ta su haka ni ban gaba wani abin wani tunani na daban cewar ko eh wannan angil ne za a iya cin sa da yaki. Shi ma shahararren matashin adawa daga jigawa Ibrahim Musa ya garzayo ofishin muryar Amurka inda ya ce gwamnatin Jonathan na nuna bambanci a yaƙi da cin hanci. Inda minista ta fito sun zo sun yi zanga-zanga sun ce in ma an kore ta ko an taɓa ta duniya za ta tashi. to muna masu tabbatarwa cewa idan dai wariya za a yi to ma za mu fito na fito da gwamnati sai gwamnati ta hukunta kowa da kowa ibrahim in kana maganar sai dan wani bangare baka duba ibori tsohon gwamnan delta shi yanzu ba ma yana daure ba ah to kotun najeriya ba wanke shi ta yi ba ba sai da fita kasashen waje ba aka hukunta shi da a najeriya yake da ba za a hukunta shi ba ai waɗanda masu suka yi satan tsohon gwamnan bayelsa da wani wanda ya taɓa rike maritime ya fe musu aka yi har nambar yabo aka ba su a wannan gwamnatin sai dai dan kwamitin zartaswan pdp isa tafi da mafindi ya ce hakan illata da fitina kenan da kan shafi waɗanda ma ba su da bayyanannen laifi. Kuma a karkashin dokan kasar nan ba wanda ya wuce in yi laifi a bincike. Don kuma wannan abin ya faru a lokacin da iyayensu suke nuna yatsa ga yadda jam'iyya take tafiya bai nuna cewa manyan jam'iyya ba mu san abin da ke faruwa ba. muna sane in ka lura kwanan baya na ba da shawara cewa jam'iyyar nan namu a barta a dunkule don kuma taba ta akwai abubuwa da za su bi baya da yawa wasu za su zamanto da wuri wasu za su zamanto dogon lokaci amma ni kan na tabbatar idan wa'innan yaran da aka kama ba su da laifi za a sake su gabanin awon gaba da 'ya'yan su lamidon gwamnan ya zargi shugaba jonathan da yin ko oho da labarin da ya bashi na cewa wani ministansa ya karbi toshiyar bakin dala miliyan 250 daga wani kamfanin mai Jonathan dai ya buƙaci Lamidon ya faɗi sunan ministan koko ya nemi ahuwa. Zuwa yanzu dai ba batun neman ahuwar da hakan ke nuna ba a ma ɗau hanyar sasantawa da gwamnonin sabuwar PDP ba, waɗanda har yanzu ke da'awar suna jam'iyyar. In ka ɗebe gwamna Nyako da ke cewa za su yi jana'izar PDP. Sirwa da El ya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.